الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل تفعلوا من خير فإن الله به عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يودر سمنا 30 a cikin karatunmu na tafsirin littafin Allah mai girma a yau biyu ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1430 wanda ya dace da 28 ga watan 1 na shekara ta 2009 ta miladiya za mu tashi aya ta 215 a cikin suratul baqara haɗin Allah ta'ala na kama za yunfiqun قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم ذات تنبيك يا محمد ماذا ينفقون أبن دزاسو شير wato abin da za su batar na dukiya a kan addinin allah ƙul ka ce musu ma an fafatun min khairin duk abin da kuka ciyar na alkhairi falilwalidain to ku ciyar da shi ga iyaye wal aqrabin da dangi makusata wal yatama da marayu wal masakin da musakai wabni sabil da waɗanda suke matafiya wanda guzurinsu ya yanke wa ma taf'alu min khair ba dukkan abin da kuka aikata na alkhairi komai kankantarsa fa inna allaha bihi alim allah masani ne da shi don haka zai muku sakayya a kai wannan aya ta bayyana wata zahira daga cikin zahirar tarbiyyar imani cewa yayin da aka yi ma mutum aka yi ma musulmi tarbiyya ta imani to zai zamanto kokarinsa shine ya san hukuncin allah a cikin dukkan al'amuran rayuwarsa ko babba ko karami shi yasa ni sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka rinka yin tambayoyi gare shi akan dukkan abin da yake zai kai su ya zuwa ga yardar allah akan abubuwan yadda za su gudanar da rayuwarsu ko babba ko abu babba ko abu kankani masu sababin nuzul suna cewa wannan ayar ta sauka akan kan bin jamur ne ya kasance mai kudi saboda haka yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zai yi da wannan dukiyar ta ya zai ciyar da ita to haka sha'anin musulmi yake yayin da imani ya tabbata a zuciyarsa sai rinka komawa ya zuwa ga Allah da rinka komawa ya zuwa ga masana hukuncin Allah da hukuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don su bayyana masa shi yasa yana daga cikin alamomin sahawa wato a fadaka da aka samu a duniyar musulmi a yau za ka ga kan cewa yawan hanyoyin fatawa da ake samu yawan wuraren fatawa ka ga gidajen rediyo wanda aka bude wanda suke suke amsa fatoyin mutane bal a waɗansu ƙasashen ma kamar sudan wannan wayar ta jawal din nan har wata hidima suke yi akwai lamba wanda yake za ka yi text zuwa gare ta in kana da tambaya ka yi text da wannan ka aika zuwa ga wannan lamba kan tambayar da take da ita kan wata matsala daga cikin matsalolin addini cikin lokaci ba da dadewa ba jawabi zai zo maka a ɗauki 'yan kuɗi kalilan a ciki saboda a bayyana maka hukuncin Allah to wannan duk yana daga cikin tasirin tarbiyyar musulunci idan musulmi ya zamanto musulmin kirki to zai zamanto kullum sa ya san hukuncin Allah ya rinka zamanto mai yawan tambaya akan ya san menene hukuncin Allah ba tambayar kwakwa ba a'a tambayar yadda zaka kyautata tsakaninka da Allah madaukakin sarki ya zamanto ba wani aiki da zaka yi sai ka san hukuncin Allah akan ka sannan fa'ida na biyu ta biyu ta waɗannan tambayoyi da sahabbai suka rinka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da alkur'ani yake sauka shine cewa makiya addinin musulunci daga yahudawa da mushrikai da munafikai koyaushe suna kokarin kawo da sisa da kaidi da makirci da shubha wadda za ta rikita tunanin musulmi saboda haka wani lokaci daga abin da suka faɗa don su kawo rikici a zukatan musulmi to sai su koma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su tambaye shi don ya musu bayani sai Allah ya aiko da bayani wanda zai tabbatar da imanin musulmi ya zamanto ya kara musu tabbata da imani ya ruguza dukkan shubuha da dukkan kaidi da makiya Allah suke nema su kawo shine wanda Allah ya yake cewa wala ya'tunaka bi mathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira duk wani misali wato duk wata shubuha da za su kawo maka sai mun zo maka da abin da yake shine gaskiya da kuma tafsiri wanda yake mafi kyawu to haka alkur'ani yake sauka wajen haka haka uslubin alkur'ani yake wajen tarbiya da wajen tarbiyar muminai nan wannan Allah madauka tambayar da suka yi a kan abin da za su ciyar ma za yunfiqun ma din nan mausuliya ce bai ma'ana allazi wato za su tambaye ka abin da za su ciyar saboda haka tambayar kan jinsin abin da za a rinka batarwa din to sai jawabin ya zo da wato fiye da wannan aka ba da bayanin abin da za a ciyar da kuma inda za a ciyar din masarif din ciyarwa wuraren da za a sanya ciyarwa Allah ta'ala ce kulma ma anfaqatum min khair duk abin da za ku ciyar na alkhairi sai aka kira abin alkhairi wato abin da za a ke batarwa sadaka da zakka alkhairi ne alkhairi ne ga mai bayarwa domin za ta domin zai tsarkake shi daga daudar wato mako da rowa kuma alkhairi ne ga wanda ake bama domin zai tsarkake shi daga wato daudar kyashi da keta da hasada sai ya zamanto kan cewar hakika abinda ake fitarwa a bayar fi sabilillah ya sufantu da sufar alkhairi sannan kuma alkhairi ne ma ga al'umma baki daya domin shi ne sanadin samun soyayyar juna da a cikin al'umma yadda zai zamanto mara shi yana ƙaunar mai shi don yana ganin mai shi bai kyale shi ya rinka shan wahala da tsananin da ya zo masa ba bal an nuna masa yan uwantaka yan uwantaka ba kawai a baki bace ba yan uwantakar kawai an zo sahun sallah bane in an hadu a wajen karatu a'a yan uwantakar a cikin yayi a cikin kowane hali yake yayin rashin lafiyarsa yayin da aka yi masa mutuwa yayin da aka yi masa haihuwa yayin da wata annoba ta same shi wannan zai san kaga ya to cewa abin da ake bayarwa fi sabilillah ya to alkhairi ga al'umma baki daya tunda a lokacin nan kan mu manta ko yaushe cewa suratul baqara ta sauka farkon zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina saboda haka duk asasin gina al'umma ake ta kafawa har sashin yadda ake gina al'umma lafiyayya mai aminci daga ciki shine yadda yake za a samu wannan abin nan at-takafulul ijtima'i daukan juna daukan nauyin juna a cikin al'umma saboda haka Allah ya sifanta abin da ake ciyarwa da cewa alkhairi ne sannan a cikin sifanta shi da alkhairi akwai kwadaitar da wanda zai bayar fi sabilillahi ya nemi alkhairi daga cikin dukiyarsa ya bayar ba kar ya bada abin da yake shine na sharri ba hmm. wala tayammamu alkhabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhidhihi illa an tughmidu fi kamar yadda zai zo a cikin wajen karshen sura kada ya zamanto kan cewa abin da kuke nufi ku bayar na Allah ya zamanto wato wulakantacce batacce bara gurbi mara kyau shi za ku ɗauka ku bayar wanda ku inda an ba ku ba za ku karɓa ba sai dai idan ya zamanto kan cewar wato an abin nan an rufe muku idanunku wato in za ku in za ku karbe shi sai dai ku rufe ido ku karba a haka to ko idan za ku bayar kada ku rinka neman irin wannan shi yasa aka ce ma faqatu min khair aka sifanta abin da za a bayar da cewa alkhairi ne dan haka yayin da mutum zai bayar da haƙƙin Allah abin da ake so shine ya nemi abin da ya fi alkhairi duk da yake a wajen irshadi na abin da yake wadatarwa wajen wajibi shine ka ba da al'ausar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iyaka wa a amwalihim ya ce ma mu'ad kada ka karbi wato ingantacce wato abin da ya fi komai tsada wato dukiyarsu da tafi tsada ka kiyaye ta kada ka ce ita za ka karba don haka sa'i idan ya zo idan ya zo karban sadaka ba zai je ya samu wato a saniya da take ita ce mai yawan nono mai yawan haihuwa ita ita zai dauka ba kamar yadda kuma ba zai ba zai dauki wato a nakasassa kyamurar rai ce ita zai dauka ya ba ma fakirai ba sai dai ya dauki tsaka-tsaki to amma a nan da yake kwadaitarwa ake akan ciyarwa umuman sawa'un na zakka ko ma ba na zakka ba kai idan ka tashi ka nemi abin da yake shine alkhairi domin domin makami ne na tarbiyya koyaushe ka sanya abin abinda ka ba ma Allah shine ne komai shine komai kyau shine fi komai tsada to koyaushe matsayin ka fi a wajen Allah shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi ayyur riqabi afdal wace bai wato wani bawa ne ya fi falalar mutum ya bayar da shi ya fitar wato ya yanta shi ya ce aglaha wa anfasuha inda ahliha wadda ta fi bawan da ya fi tsada kuma ya fi kima a wajen ma'abutan a wajen masu shi to shi ne za ka zaɓa ka yantar da shi fi sabilillah to wannan shi ne da makamin tarbiya haka yake wato a nuna maka abin da yake shine almustawal a'la kai kuma ko shi ka rinka hankolo ka rinka kokari kai ya zuwa gare shi dan haka abin da zaka ciyar ka rinka karda dan abin da yake alkhairi kul ma anfaqtum min khairin falil walidain to kun ga can an yi bayanin abin da za a ciyar ma ga yunfiqun menene za su ciyar Allah ya ce ma min khair abin da yake na alkhairi shi za ku ciyar kada ku nemi abin da yake mara kyau to sai kuma aka ce falil walidain nan kuma sai aka karo wata fa'ida akan abin da yake ba su tambaya ba amma yana da alaka da fa'idar infaqi din shine almasarif inda za a sanya ciyarwar wa za a bama domin al-infaq sananne ne a wajen musulmi tun lokaci a wajen larabawa tun lokacin jahiliya an kasance ana yabo da masu infaki amma a me suke infa daga wanda zai ciyar da dukiyarsa ga mashaya giya wanda za a zauna wajen shan giya ana caca ya ce duk kwalbar tulun giyan da za a kawo nan wajen a kaina yake ya bugi kirji wannan karamci kenan wani ko kuma wajen caca ya zo ya ce a yi caca ya ce shi zai baka abin da za ka yi cacar da shi baka da kudin amma shi zai baka abin da za ka yi cacar don kawai yana sha'awar a yi cacar ko kuma abin da za a batar ga mawaka mata 'yan mata masu waka da masu yabo sha'irai mawaka masu waka zo su yabi mutum a bashi kudi shine abubuwan da ake gani shine impact din shine bajinta shine kyautatawa to shine Allah madaukakin sarki ya fitar da su daga wannan fahimta ta su ta jahiliya tunda su kansu abin ya dame su don suna saboda suna so su sani yanzu da suka musulunta bisa tarbiyyar imani a yaya ya kamata su yi infaq irin infaqin jahiliya za su to shi sai jawabin ya zo da ƙari akan abin da za su ciyar ya zuwa ga bayyana musu irin yadda za su yi ciyarwa sai Allah ya ce falil walidain abin da za ku ciyar na alkhairi ga iyaye alwalidan su ne uba da uwa duk wanda yake da wilada a kanka da uba da uwa da uban uwa da uwar da uwar uba da uban uwa da uban uba da uwar uba kakanni kenan tsawon ta gefen mahaifi ko ta gefen mahaifa duk sun shiga cikin alwalidan ciyar da walidain iri biyu ne akwai ciyarwa ta wajibi akwai ciyarwa wadda take ta mustahabbi wanda yake nan a cikin alƙwari duk an yi ijmalin su amma daga baya bayani ya zo wanda ya bayyana ciyarwa da take wajiba da wanda take ba wajiba ba ciyarwar wajiba ga ciyarwa wanda take wajiba ga iyaye ita ce ciyarwar yayin da ya zamanto iyaye ba sun zamanto fakirai mabukata to wannan dukkan ɗa da yake da hali kamar yadda yake wajibi ya ciyar da kansa ya ciyar da matarsa da 'ya'yansa haka yake wajibi ya ciyar da mahaifansa don haka ne bai halatta ka ba mahaifanka daga cikin zakka ba saboda ciyar da in dai sun cancanci ɗaukar karɓar zakka saboda sifar talauci to haƙƙinka ne ka ciyar da su ba ka ɗauko zakka ka ba su ba in ka ba su zakka zakka ba ta ba saboda wajibi ne in sun sifantu da sifar talauci ka ciyar da su wani ita ce ciyarwa ta wajiba idan ko ba su sifantu da sifar talauci ba suna da abin da za su ciyar da kansu suna da abin da za su ciyar da kansu to su kuma ciyar da su yana daga cikin ihsanin da ya fi komai don haka shine ya zo a cikin darajar farko ya zo a cikin darajar farko shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadithin na Abu Huraira yake cewa ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adnaka adnak ka fara da uwarka da mahaifinka sannan da yar uwarka da dan uwanka sannan kuma wanda ya fi ka wanda ya fi kusanci da kai a haka a haka da haka iyaye su ne farkon waɗanda yake za ka ciyar da su to ciyarwa ta mustahabbi shine bayan in ba su fantu da sifar talauci ba ka ba su dukkan lokacin da za ka yi ihsani ya zama su za ka fara tunawa wajen yin ihsani dukkan abin da suke so ya zama to kan cewa in alkhairi za ka yi su za ka soma nema ka yi alkhairi daga su sai in ka san cewa sun wadatu ga barin wannan alkhairin sannan kuma sai ka yi intikali zuwa ga wanda suka zo bayan su to a cikin hikima babba ta wannan addini namu wajen sanya infaki ya zamanto ga iyaye saboda addinin nan ba addini ne wanda yake ya zo ya tarbiyar mutum shi shi kadai ba ya zo ne ya gina al'umma al'umma tana ginuwa ne da gina mutane da gina iyalai sannan da gina wato garuruwa mujtama'at taron jama'a baki daya to ɗaya abin da zai kyau wannan aya ta bayyana asasi mai girma da zai inganta rayuwar al'umma wannan in aka samu mutum da yake da wadata in yi tashi ciyarwa yana ciyar da iyayensa wannan zai ba da wato usra dangi hmm, dangi iyali wanda yake lafiyayye mai aminci mai son juna mai zaman lafiya saboda ka kyale iyayenka bukata ta kai su a ce sai dai su je layin inda ake biyan zakka su bi layi a basu ko sai dai su je su yi tambaya a wajen wani wanda yake ajinabi gare su idan a ce nasu ne na jikinsu shi za su tambaya wannan wannan ɗacin ran da yake zuwa ma mai yin tambaya ba zai zo musu ba in suka tambayi ɗansu tamkar suna ganin wannan dukiyarsu ce suke ɗauka saboda haka yayin da ɗaya ya zama kan cewa kafin su tambaya shi ya ba su kaga ya yi musu maganin wannan ɗacin bukatuwa ya zuwa ga wani ajinabi da bukatuwa ya zuwa ga tausayin al'umma ya zama to shine mai jin tausayin su saboda haka an samu zaman lafiya a cikin rayuwar iyali to bayan nan sai Allah ya ce wal aqrabin da waɗanda suke mafiya kusanci al aqrab af'al tafdil ne na al qaraba ai wanda yafi kusanci wannan an yi ishara da al aqrabin domin wani lokaci Allah yana su dawil qurba eh, wato masu qaraba masu kusanci nan yace wanda suka fi kusanci domin ya ishara zuwa ga tartibi cewa bayan ka gama da iyaye sai ka zo zuwa ga dangi to kuma dangin wanda suka fi kusanci saboda haka kenan wanda ya fi kusanci sannan wanda ya zo bayansa sannan wanda ya zo bayansa haka ya kamata wato ba ka to inuwar giginya ba na kusa ba zai ji daɗin ka ba sai na nesa domin wani ishara ne ga rashin ikhlasi domin kana so na nesa wanda ba su san ka ba ba su yi gogayya da kai ba ya to suna taya ban kasa mutumin kirki ne amma wanda suka yi gogayya da kai kuwa baka damu da su ba ba damu ka damu kai husnul khuluq da su ba domin wannan ishara ne ga cewar wato gaskiyarka wajen husnul khuluq ba tabbatacciya ce domin idan ka tsare kyakkyawar ɗabi'a tare da na kusanci to in babu aula ka tsaye tare da wanda yake manisanci to shi yasa sai Allah ya ce al-aqrabin ka fara da wanda yake mafi kusanci tartibin kusanci yana zuwa ne a bisa tartibin asaba wajen gado a yayan iyaye da 'ya'ya wanda suke su wa'annan ba a magana su saboda ce da su wajibi ne to shi ne wanda yake kwibinka su ne wanda yake mahaifinku shi ya haɗa ku dan uwa kenan ko wanda ku fito daga tsatso guda to amma da yake alaƙarka da 'yan uwanka tana haɗuwa ne wajen mahaifinka to haka alaƙa alaƙarka da kakanninka tana haɗuwa ne wajen mahaifinka shi yasa ne malamai suka yi saɓani wa za a ƙaddamar kaka ko yan uwa a wajen gado akwai wannan idan suka haɗu da kaka da yan uwa idan suka haɗu to tartibin da bisa tartibin asaba ne asaba to shi ma a cikin wannan akwai fa'idar cewa a wato sada zumunta tana daga cikin abin da yake kawo zaman lafiya a cikin al'umma domin yayin da ya zama kan cewa da yayin da mutum ya zama cewar yana da alaka mai zurfi mai nisa da gidaje masu yawa kuma duk ya kyautata wannan alakar kaga ya zama to shine dalilin samun kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin al'umma yan uwanka maimakon a ce sun tafi suna roƙo suna bara a hanya ya zama to kai ne mai share musu hawaye maimakon a ce su ne za su je suna layi inda ake ba da zakka ya zama kan cewar har gida za a zo a kawo musu kayan masarufi don aka yi haka kaga wannan shine zai ba da zaman lafiya da soyayyar juna da jin da mutum ya rinka jin kan cewar ba shi kaɗai yake rayuwa a cikin al'ummar nan ba sannan ma da marayu marayu su ne waɗanda suke sun rasa iyayensu a halin yarunta ƙanana ba balaga ba suka rasa mahaifi wannan shine maraya to bisa al'ada uba shi ne yake tsayawa da tarbiyyar yaya to babban unsuri a cikin tarbiyya shine a tarbiyyar madiya ba mu mutum abin da yake bukata domin yayin da yaro yake da yunwa ta ishe shi to ko ina aka kowa ya zo ya ce zai cika masa ciki sai ya bi shi muna gani wannan titin nan na ah, na race course red cross wajen kano club din nan daga gabas da kano club inda ake inda kake ganin almajirai da nakasassu suna tsayawa suna zama a nan wajen su yi ne akwai wannan uwa da yake cada ba ka kula da kana ganin su suna da yaran su suna zama amma idan ka je ba za ka ga yaran ba sai goshin magarba saboda da safe da an zo an kwashe su yan mishan sun zo sun kwashe su sun tafi da su su je su yi musu wanka su ba su abinci su sa su a makaranta su yi karatu saboda haka sai su taso a yan musha hmm? saboda me saboda ba sun san mabukata ne yawancin marayu ne ba mai kula da su saboda haka su zo su ba da wannan kulawar a gare su daga haka kuma za a samu waɗanda yake za su zamanto su ne za su zamanto makiya ga al'ummar musulmi ‘ya'yanmu ‘ya'yan cikinmu suna zance da yaranmu suna cuɗanya tare da mu amma sun taso an dasa musu kiyayya ga addininmu kiyayya ga annabinmu kiyayya ga littafinmu kiyayya ga ubangijinmu wannan yana daga cikin abin da ya kamata wato mu kula da shi masu kokarin kafa irin kungiyoyin ngo wanda yanzu alhamdulillah yan uwa musulmi wanda suka waye suna kokarin kafa irin waɗannan ya kamata su kula da wannan mushkilar kuma ya kamata irin ngos nan daga masallatai musamman masallatan ahalus sunna a rinka kafa su wanda yake za su kula da irin waɗannan ga samari nan alhamdulillah suna da nishaɗin suna so su yi wani abu to ga majal din ayyukan alhaimiya wanda yake kowa idan ka ɗauki ɗan majal ɗan ƙanƙani za ka kare ma al'umma sharri wanda allah ne kaɗai ya san iyakarsa saboda haka kula da marayu yana da muhimmanci shi yasa ne domin samun lafiyar al'umma Allah maɗaukaki sarki ya ishara ga wannan domin idan ba a kula da su ba haka za su taso suna kullatar al'umma suna ganin kan cewa an wofantar da su an tozarta su saboda haka sun za su su buwayi mutane da fashi da makami da abinan da satar yara da sauran abinan da fyaɗe da sauran ayyuka wanda suke na asha a cikin al'umma kamar yadda al'umma bata kula da su ba to su kuma za su yi intiƙami za su ɗauki fansa ga al'umma wal masakin da misakai almiskin kamar yadda ake koyaushe ake ambatawa shine wanda yake yana da shi amma bai wadace shi ba bai ishe shi ba wa ma safina tu fakana bi masakina ya'maluna fil bahr safina kwale-kwale na masakai ne kaga miskini ba shi wanda ba shi da komai ba yana da shi amma abin da yake da shi bai ishe shi ba kamar dan albashin wannan zamani ana biyan sa albashi amma da kyar zai je karshen wata satin farko ya kare haka miskini hmm. to saboda haka irin waɗannan su za a nema ya zama tuwa musu infati to wanda ya tara sifa biyu ko uku daga cikin waɗannan sifofi shine aula ya daga cikin akrabun ya tuwa maraya kuma ya tuwa miskini to shine aula ka kula da shi ko kuma ya zama tuwa daga cikin akrabun ba maraya bane amma miskini ne shine aula ka kula shi ya fi ka kula ya fi kula ya fi ka kaddamar da shi bisa wanda yake sifa ɗaya kawai ya tara wanda ya tara sifofi sama da ɗaya sannan wabnus sabil ibnu sabil shine wanda yake matafiyi da sa ya yanke mun san yadda da a rayuwar sahara take rayuwa ce wanda take idan a tafiya ce ake yi sai a cikin ayari sai an yi mata tanadi to idan wani abu ya zo ya samu mutum sa ya yanke to in ba hankali ba sai ya zama to bawa ga shi mawadaci ne a kasarsa inda ba irin yanzu bai da kawai za ka yi waya abin nan za ka yi waya a maka transfer can dama zamanin ba haka yake ba kana da kuɗi a ka amma sai ka wayi gari ka zama to bawa saboda ka zo waje wanda yake ba wanda zai taimaka maka don haka domin ka rayu sai dai ya zama to ka ka sayar da yancin ka zama to bawa akwai da yawa wanda suka zama to bayi ta haka saboda haka aka muhimmantar da ciyar da wanda yake dan hanya matafi da guzurin ya yanke to sannan Allah ya kawo ka'ida amma bayan ya faɗi waɗannan ajnas sannan ya ce wa ma taf'alu min khair babu wani aiki na alkhairi da zaku aikata sawa'un wannan infaq din da aka ambata ko ma sa in dai alkhairi ne fa inna Allah bihi alim Allah masani ne da wannan to in kuwa tunda kun san Allah shine mai iko kuma gashi ya ce muku ya sani saboda haka ke kenan shine da ikon yi muku sakayya a cikin wannan akwai kwaitarwa kan aikata alkhairi kwaitarwa wanda babu kamata domin wannan wa ma taf'alu min khairin dinnan khair a aka kawo shi da sigan nakira kuma aka yi takidin nafiyin da min domin ta yi tansisi akan nafi akan jinsi saboda haka an yi ta an karfafa umumin wato gamewar alkhairi dinnan tunda nakira ce ta zo a siyakin sharadi don haka tana gane dukkan nau'in alkhairi komai kankantarsa komai girmansa amana komai kankantar alkhairi shi yasa ne aisha radiyallahu anha wata ran da wata miskina ta zo tana dauke da 'ya'ya guda biyu ba ta da komai sai da dabino guda daya kwayar dabino guda daya sai ta dauko ta baka ko annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa la taqiranna min al-ma'ruf shay'an law an tatasaddaq bi shiqqi tamra kada ka wulakanta kada ka karanta aikin alkhairi ko mai ko da kai sadaka da rabin da da rabin wato dabino kwayar dabino guda ɗaya ne ka raba biyu ka ci rabi ka bayar da rabi sadaka kada ka yi ka ga kan cewa wannan kaɗan ne da aka kada mutum ya ɗauka kan cewar ai sai ran da ya taka abin da sai ran da ya samu kaurin jari sannan zai fara taimako ai taimako shi yanzu sai dai shi ma a taimaka masa ko kuma sai ran da ya taka grade level 10 sannan zai fara taimako Allah cewa ma taf'alu min khair komai kankanta alkhairi din ka yi shi na'am عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب عليكم القتال الله تعالى يتي فرض عليكم القتال أن وجبت yaƙi أكمكم وتو wato أبو كان gaba wanda suka yaƙe ku akan to an wajabta muku yakar su ma'anar kutiba furida kamar yadda ya gabata a ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam da ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla kutiba alaikum idha hadara ahadakumul mautu in taraka khayran lil wannan ya daga cikin alfadul alfar ya daga cikin lafuzan da ake gano farilla a cikin alkur'ani da su wato an farlanta muku alqital yaƙin abokan gaba wa huwa kurhun lakum shi ko wannan alkital din alhali abin ki ne a gare ku alkurhu ko alkar dukkaninsu ma'anarsu ɗaya shine alkarahiya saboda Allah daga baya saboda Allah ya biyo da cewa wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum tayu ya zamanto kun ki abu saboda haka ya nuna cewa alkurhu nan mazdari ne bi ma'ana alkarahiya wato ƙiyayya kuna ƙinsa me yasa kuke ƙin jihadi saboda abin da yake ciki na wato a halakar halakar rayuka da infaki da tsoro da kuma abin da zai biyo baya na ya zamanto kan cewa mutum ya bar yaransa marayu ya bar matansa sun zamanto zawarawa duk waɗannan abubuwa ne waɗanda yake suke sanya kuna kin suke sanya kuke kin yaƙi domin da kuke kin yaƙi to Allah ya ce wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum da yawa za ku ki abu wa huwa khairun lakum alhali wannan abin da kuka ki alkhairi ne a gare ku wa asa an tuhibbu shay'a da yawa kuma za ku so abu wa huwa sharrun lakum alhali wannan abin da kuka so sharri ne a gare ku wallahu alamu wa antum la ta'lamun Allah shine ya sani ku ba ku sani ba wannan ayar waɗansu malamai sun ce ita ce nassi akan nassi ce akan farlantin jihadi sai dai jihadi yakin abokan gaba aljumhur sun tafi akan cewa farilla ne amma alal kifaya farilla ne alal kifaya wato idan waɗansu suka tashi suka yi sun ɗauke masaura a cikin al'umma tunda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma kana almu'minu liyan yanfiru kafa falawla nafara min kulli firqatin minhum da'ifatun liyatafaqahu fid din ya ce mu'mine ba zai yi a ce sun tafi gabaki ɗaya wajen jihadi ba sannan ya nuna kan cewa akwai wanda ya kamata a ce sun fita domin neman ilimi saboda haka kuma gashi Allah madaukakin sarki ya ce la yastawil qa'iduna min mu'minina wal la yastawil qa'iduna al mu'minin la gawu ulil dawari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim kaga an ce wanda suka zauna ba su daidai da wanda suka tafi jihadi ba amma Allah ya ce wa kullu wa'ada Allahul husna kowanne daga cikinsu Allah ya musu alkawarin kyakkyawa so da ta wanda suka zauna din amma waɗanda suka zauna din waɗanda suke zaman a shi yasa ima a zuhuri yake cewa ko dai ka zamanto mai tafiya ko kuma ka zamanto kana zaune kana jiran a baka umarni ka fita domin ya yi ɗaka baka umarni ya zamanto fard ain amma in ba a baka umarni ba yanda sarki shugaban musulmi zai ce duk a a tashi to in ba a baka umarni ba yana nan a matsayinsa na farb kifaya in al'umma suka ɗauka in waɗansu suka yi sun sauke ma sauran in waɗansu suka yi sun sauke ma sauran yanzu idan da ba dan yan uwanmu na gaza da suka tashi suke yakan isra'il ba da duga baki ɗayanmu allah ne ka ya san hukumar za ta sauka a gare mu saboda barin jihadi amma su sun ɗauke mana shi yasa ɗin ake kira ɗin da a sai da za a sai da za a taimaka musu ya kamata a samu waɗansu da allah daga cikin samari masu nishadi akwai wurare a cikin intanet da ake tara taimako zuwa ga mutanen falasdin kuma taimakon yake kai su kuma suna da nambar wayar su da akawun ɗinsu na banki da za a yi musu waya don aji ya kamata a samu samari masu taimako masu kokari irin hawariyo su ga yadda za a yi a assasa yadda za a mutane da suke son ya zama tokan cewa su ma sun yi musharaka a wani abu na jihadi su taimaka ma waɗannan yan uwa namu muna gani abin da ake kaddarawa na sake ginin gaza a cikin kwanaki 20 da kai nan da aka rusa ta wajen biliyan ɗaya wajen kusan biliyan biyu na dala mutane suna nan sun shiga cikin makarantu an sa su a cikin makarantu daga zara an buɗe makarantu ina za su tafi suna ajujuwa maza da mata da yara da manya duk sun zama to a nan suke banda waɗanda suke kuma ga baki ɗaya a waje suke sai in dare ya yi su samu wani gefen wani waje wanda yake za su raki su bacci a nan wajen ko mutane ne wanda suke suna da gida gidansu da sitting room da gado da kuka ta gas da sauransu kamar dai yadda kake yadda muke rayuwa a nan amma lokaci daya saboda kawai addininsu saboda kawai addininsu kuma sun ce dole su tsaya su yi addininsu a basu yanci a ƙasa su yi addininsu hmm? yahudawa suka zo suka dambara gidajen nasu saboda haka wannan suna buƙatar taimako amma suka tashi suka yi jihadi to sun ɗauke ma al'umma wannan farar tunda sun yi wannan farar kifaya ne sun ɗauke ma al'umma amma inda ba su yi ba daga baki ɗaya al'umma allah maɗaukakin sarki zai kama mu to yaƙi abu ne wanda yake abin ki to domin allah ya san ɗabi'ar ɗabi'ar mutane ya san ɗabi'ar mu kan cewa muna ƙinsa to shine sai Allah addinin musulunci saboda addini da ya dace da fitra ba addini ne da yake rusa fitra ba Allah ya halice mu ya san ɗabi'unmu ya san abin da yake ya assasa ta a cikin asalin halittar wanda yake dole sai mun rayu a haka ya samu dole sai mun ci da haka addinin da zai zo ya ce mutum ka dina cin abinci kwata-kwata ka san ba addinin gaskiya ba ne ko ce ka daina bacci kwata-kwata ko ce ka daina aure kwata-kwata ba addinin gaskiya ba ne saboda ya saba mu fitra to haka zalika addinin da zai zo ya ce ka je ka jihadi kuma ya ce in ka ƙi jihadin nan ga baki ɗaya ka bar addini bayan ya sana ɗabi'a ka a ka kana ƙin irin wannan kana ƙin tsanani kana ƙin a ce an kashe ka sai Allah ya tabbatar da wannan ya ce wa huwa kurhun lakum kuna kinsa ya san da haka to amma sai ya zo yaya zai yi mu'alajar wannan fitrar tamu don ya kyautata tarbiyyar mu ya yi mana maganin wannan karahiyar shine sai ya baddala mana ita da gaya mana hikimar da ke cikin wannan abin kuma hikimar shine cewar ku rinka kallon akiba kada ku rinka kallon fa'ida ta yanzu wato zai yiwu ya zamanto kun ki abu a yanzu yanzu amma ƙarshen sai ya zamanto alkhairi a gare mu. Karshen sai zama to alkhairi a gare to babu mai kallon akiba hmm? sai shari'ar musulunci ko yaushe shari'ar musulunci akiba take kallo wal aqibatu lil muttaqin domin abu ne wanda wato a shine asalin yadda zaka ba addini kaga aka ce kada ka yi abubuwa na jin daɗin duniya waɗanda za su kai ka zuwa ga halaka aka hana ka domin me domin wai ba wai za ka ji daɗin duniya za a kawo maka wani jin daɗin duniya ɗin na daban ba a'a domin ka samu jin daɗin lahira na aqiba domin ƙarshe ya kyau ko shi ƙarshe ake hangowa ana hango da abin da zai zo ne ranar lahira ka haƙura da jin daɗin yanzu ka haƙura da jin da baccin asuba domin ka shiga cikin baccin ƙarshen dare domin ka shiga cikin ta jafa junubuhum anil mazaji abinda Allah ya sa fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun to akan kan wannan addini ya gino akan duba ya zuwa ga arriba kuma wannan duba ya zuwa wannan ilimin shine abin da yake taimaka ma mutum wajen yaƙi da sarransa kuma shine abin da yake shine miftahin nasara a rayuwa shine mabudin nasara a rayuwa yan uwa wato hatta kafirai sun gane wannan hatta kafirai sun gane wannan waɗanda suke rubutu akan kan ilimin tunanin yara sun yi wannan akwai waɗansu da suka ba da wani tajiriba da aka yi a yara suka samu 'yan shekara hudu suna makarantar nasiri aka kawo alawa aji aka ce wanda yake so kowa za a bashi alawa amma wanda yake so ya sha alawa yanzu guda ɗaya kawai za a bashi wanda kuwa yake so ya yi haƙuri har sai an yi period guda biyu an yi lokacin tara in yi za a bashi guda biyu za a bashi yan ajin duk suka ce ɗaya ɗaya suke zo sai waɗansu yara guda goma sha biyar suka ce su sai bayan tara a ba su bayan tara aka zo aka ba su alawa guda biyu biyu sai aka rinka bibiyar wa'annan yaran guda goma sha biyar da sauran yan ajin nasu bayan shekara wajen ko goma sha takwas ne lokacin da sun gama jami'a sai aka zo aka sake samun su sai aka zo aka duba a ga waɗanda suka fi nasara a rayuwa da kuma a cikin karatun nasu kuma suka ɗauki hanyar samun nasara da ci gaba da nasara a cikin rayuwa wa'annan sha biyar ɗin hmm, sun fi dukkan sauran gabaki ɗayansu domin wato sun yi amfani da wato an nuna musu muhimmancin duban akiba su yi haƙuri don su jira abinda abin amfanin da zai zo nan gaba su yi haƙuri su jure amfanin yanzu yanzu domin su jira amfanin nan gaba to wannan shine hikimar shari'ar musulunci haka shari'ar musulunci take shi yasa nan Allah madaukakin sarki sai ya bayyana mana domin bayyana hikima ya daga cikin abin da zai sauƙaƙa maka bin umarnin Allah idan ka san hikimar me yasa zaka saboda haka ba kana kinsa na ji ina sa din amma gaba za ta yi kyau alkhairi ne alkhairi ne kana sauraron wannan alkhairi ne to wannan shine ainihin tarbiyya irin ta addinin musulunci sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce wallahu ya alam Allah ya sani nan ba a faɗa abin da Allah ya sani ba ko sai aka shafe al-maf'ul bihi al-muta'alliq aka shafe shi ai ma'ana Allah ya san alkhairi ya san sharri tunda ana magana kuna san ku ke abu alhali ya zama to alkhairi ku so abu alhali ya zama to sharri to Allah shi ne ya san wannan alkhairi shi ne ya san sharri ko kuwa ba ku san hakikanin alkhairi da sharri ba saboda ba ku san akiba ba abinda akiba za ta yi saboda haka a cikin wannan umarni na Allah madaukakin sarki akwai tarbiyyar musulmi akan cewar ka karɓi hukuncin Allah da jin cewar ko ka fahimci hikimar ko ba ka fahimci hikimar ba shine alkhairi a gare ka domin wanda ya hukuncin shine ya sani kai ko da aka yi hukuncin akan kan ya mata da kan cewa jahili ne ka karbi jahilcin naka sai ya zama kan cewar ilimin wanda yake allamul allamul ghuyub sai ya zama kan cewa ya bude maka basirarka to haka wannan ka'idar ita ce malamai suka ɗauka na dukkan hukunce-hukuncen shari'a cewa shari'a musulunci ga baki daya ta zo ne ta kawo maslaha ta kawar da barna sawa'un ka gane maslahar ko baka gane ba shi yasa idan suka yi bakin kokarin su gano hikima in ba su gano hikimar da bisa tunaninsu ba ba su kano abin da hankalin su zai nuna musu ba abin da ake cewa maqulul ma'ana sai su ce to wannan hikimar at-ta'abbudi ce ce idan da a ce shari'a ta zo ba akan haka ba ta zo da kishiyar wannan ne ba ta tabbatar da maslaha ba ba ta tabbatar da kyakkyawar akiba ba da waɗansu da masu hankali irin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya halice su a cikin al'ummar musulmi da su ne farkon wanda za su gano daga akwai irin sai na umar wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ya sifanta da cewa al yana daga cikin al-muhaddathun waɗanda ake musu ilhaman ilhamar gane abin da yake shine daidai ga hangen nesa ga irin su sayyidina ali da hangen nesa ga irin su amurbin bin al-as masu sanin kaidi sannan in ka zo tabakar malaman baya ba ga irin imam malik ka karanta mu mudawwana kawai ka ga yanda yake toshe na har harkar ciniki sai ka ce imam malik wato tun a rayuwarsa gaba ɗaya ciniki yake dukkan ciniki da za a yi wata dabara a kai ya zuwa ga saba ma Allah tun ya gano ka ga ya toshe wannan ga irin su ibnu taymiya masu kaifin basira hmm. duk irin wannan idan da sun gano abubuwa hankalinsu ya nuna musu kan cewa ai shari'an nan waɗansu abubuwan da ake kawowa abu ne wanda yake ba maslaha ba ne hmm? to da wannan da ya sanya su sun bayyana wannan da an samu wani daga cikinsu ya bayyana wannan amma wannan abin da allah maɗaukakin sarki ya faɗa ni hikima muka gane in ka bi hukunce-hukunce kai istiqra'i za ka duk dayansa ɗayansa ya samu wannan sifa na kan cewa alhairi ne fil aqiba saboda haka wannan ayar ta kunshi fa'idodi wato na usul masu muhimmanci akan wato sanin hikimar umarni na Allah da kuma yadda Allah maɗaukakin sarki yake ma al'umma tarbiyya wajen yadda za su fuskanci hukunce-hukuncen shari'ar musulunci na يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعم الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه wannan jinsi na biyu ne na irin tambayoyin da musulmi suke yi shine ba tambayar hukuncin allah ba a tambaya domin raddi ga abin da suka ji na wato kaidi da talbisi da batanya daga wajen makiya addinin musulunci allah ce ya yas'alunaka an shaharil haram za su tambaye ka akan wata mai alfarma qitalin fihi za su tambaye ka akan menene matsayin yin yaƙi a cikin wata mai alfarma nan aka kawo uslubin badalul ijtima domin ya bada fa'idar wato al-ijma a tafsil ba'd al-ijma a ka shauki menene kuma yadda menene alakar menene kuma ake magana akan wata mai alfarma ta ce maka a yin yaƙi a cikinsa to sai ka gane muhimmancin matsalar da ake magana a kai allah ce za su tambaye ka dangame da wata mai alfarma dangane da hukuncin yaƙi a cikinsa qul ka ce musu ya rasulallah Italun fihi kabir yaƙi a cikin wata mai alfarma kabir al'ama abu ne wanda yake mai girman laifi a wajen Allah yana da girma a cikin wannan akwai kiyaye wato alfarmar wata mai alfarma domin wani yaɗe daga cikin misali wanda musulunci ma ya tabbatar da su musulunci ya zo ya riski jahiliya ana kiyaye wata wata mai alfarma ja'ala Allahu al-ka'bata al-bayta al-harama qiyaman lin-nas wash al-haram wal wal-qala'id waɗannan abubuwa al-ka'aba baitul haram wa shahra al-haram da kuma hadiya da ake yi da kuma alamun hadiya da ake duk waɗannan Allah ya sanya su qiyaman lin-nas abubuwa da zai tsayar da maslahar su maslahar mutane idan aka je aka ce mutum yana cikin ka'aba ba za a yaƙe shi ba idan mutum yana cikin wata mai alfarma ba za a yaƙe shi ba idan hadiya ya kawo ba za a kwashe ta ta zamanto ganima ba wannan duk abubuwa ne na jumlar maslaha da shari'ar musulunci su tabbatar da su saboda haka allah maɗaukakin sarki sai ya ce kitanun fi yaƙi a cikin wata mai alfarma kabir yana daga cikin abu wato abu ne mai girman laifi a wajen allah maɗaukakin sarki saddun an sabilillah amma hana mutane ga barin addinin allah wato a hana su su shiga addinin Allah shine ta hanyar a tilasta su su fita ko kuma a gurɓata tunaninsu akan ba za su bi addinin Allah ba saboda haka kaga wannan ya kunshi kafirci da abin da yake sama da kafirci din ko ba haka ba akwai kafirci akwai sama da kafirci domin kafirci shine ka mutum ya ƙi bin addinin Allah din to amma ka har ka hana wani bin addinin Allah to wannan kafirci ne na wata daraja daban ƙari akan darajar ordinary kafir to Allah ya ce wasaddun an sabilillah hana mutane bin addinin Allah wa kufrun bihi da kafirce ma Allah wato ba tare da hana waɗansu shiga addinin Allah ba wa masjidil haram wa saddun an anil masjidil haram da hana mutane zuwa ya zuwa ga masallaci mai alfarma ko kuma hana su zama a ciki wanda duk abubuwan nan guda biyu mushrikan quraish sun yi sun hana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zama a masjidul haram suka kore shi ta hanyar tsangoma da azaba sai da suka fita da sauran musulmi wanda suka hijira da wanda suka je habasha da kuma daga baya suka zo suka tafi madina sannan nau'i na biyu lokacin ya zo lokacin amul hudaybiya ya zo zai yi umra bai ɗauko makami ba ya sanya hadaya ya yi mata alama ya sanya ihrami babu alamar yaƙi zai yi kuma a cikin wata mai alfarma aka hana shi shiga aka hana shi kewaye zuwa ga ka'aba to wani irin zalunci ne yafi wannan ka hana mutane wanda abinda hatta a cikin yan jahiliyar ma an hana ba a yi musu ba tsakaninsu da juna ƙureshi ba su taɓa hana wani ya zo ɗakin allah domin ya yi umra ko ya hajji ba to amma su suka yi wannan wa ikhraju ahlihi والمسجد الحرام أي وصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه da fitar da ma'abutansa 'yan cikinsa 'yan makka sune ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da muhajirun sahabai muhajiru a fitar da su minhu daga ɗaki mai alfarma shi daga garin makka domin nan abin da ake nufi da masjidul haram anan wajen shine makka masjidul haram yana daga cikin alfaz mushtaraka shi yasa malamai suka yi saɓani wajen matsalar tad'iful ujur na sallah shin idan mutum mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce salatun fi masjidi hada khairun min alf salatin fi ma siwahu illa al masjid al haram sallah a cikin masallaci na wannan yafi sallah dubu a cikin wani masallacin in ba masallaci mai alfarma ba to me yake nufi da masjid al haram ana nufin masallaci ne na ka'aba ko ko ana nufin makka gabaki ɗaya tunda yanzu gashi a nan wajen an ce ikhraju ahlihi minhu abinda ake nufi ikhraju ahli makkah min makkah masjidil haram anan wajen da ma'ana makka ne haka zalika subhanallazi asra amma subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram masjidil haram anan wajen me yake nufi ka'aba yake nufi in wajen waɗanda suka ce daga ka'aba akai isra wanda kuma suka ce daga dakin ummu hani ne akai isra ana nufin makka illa alladhina a'adtum inda al haram nan me ake nufi alharam ake nufi baki daya domin anan ake sulhun hudaybiya saboda haka wayannan ma'anoni guda uku duk sun tabbata ga masjidil haram don haka waɗansu malamai suka ce tunda an ce masjidil haram sai mu ɗauki ma'anar da tafi kowace gamewa hmm? saboda haka in kai sallah a ko'ina a cikin haramin makka ta fi sallah a wani masallaci ba masjidil haram ba ba masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam ba so dubu ɗari suka ce tazifu sallah ya ke dukkan haram ake nufi tunda an ce masjidil haram ya zo akan cewa alharami ake nufi sauran malamai kuma suka ce a abinda ake nufi masallacin ka'aba mm, saboda waɗansu dalilai wanda yake ba wannan da bigiran magana su ba daga bata wa ikhraju alihi minhu akbaru indallah da kuma fitar da waɗanda suke a annabi sallallahu alaihi wasallam da muminai yan makka a fitar da su daga cikinta akbaru indallah wannan ya fi girman laifi a wajen allah ya fi girman laifi da yakin a cikin wata mai alfarma asalin wannan ayar kamar yadda ya zo a cikin littafan sira a sira ibn isa da sauransu da isnadi ingantacce zuwa ga urwata bin zubair mursal ne amma yana da shahid daga cikin wata riwaya mursala daga wata riwaya mursala cewar annab sallallahu alaihi wasallam a wata na goma sha bakwai bayan ya yi hijira ya tura abdullahi ibn jahash tare da sahabbai guda takwas daga cikinsu akwai sa'ad ibn abi waqqas da ta bin mihsan da sauransu ya ce su tafi sai sun ya ba su wasiƙa ya ce kada su ya ce abdullahi ibn jihar shi ne kwamanda kada su buɗe wasiƙa nan sai sun yi tafiyar kwana biyu kaga yadda ake kwamandar yaƙi kaga yadda ake asiri a cikin yaƙi amma ba mu ba sai ka ji a garin jos wanda yake duk 'yan mishan ne maƙiya addini sun kewaye mu kullum da asuba ma sa kaset mu ana ta wa'azi ana ta faɗan irin shirin da ake ma musulmi dole ne mai musu shiri duk abin da muke ciki sun sani kowa daga ya hau bari shi kenan sai ya abin nan sai ya faɗi dukkan abin da yake asiri na musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada ku buɗe sai kun yi tafiyar kwana biyu saboda ku san ma ba su san ma me aka tura su su je su yi ba bayan sun yi tafiyar kwana biyu sai ya buɗe wasiƙar sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tafiya zuwa ga wuri da ake ce masa batnu nahla wani waje ne tsakanin ta'if da makka akwai ayari na tijarar quraishi zai zo ya wuce idan Allah ya ba in Allah ya ba mu nasara ku gani ko za ku iya kwato mana shi Allah ya azurta mu daga alkhairi da cikin sa amma kada ka matsa ma wanda daga cikin wanda kuke tare kan ya bika wanda ya ce ba zai iya ba to ya zauna suka tafi a hanya raƙumin sa ibn abi da ta bin mihsan ya bata suka tsaya neman sa suka ce sacin musu da suka je ko sai suka ga ga abin nan amr ibn al-hadrami da shi da waɗansu mutane su su uku su su hudu ga baki daya sun tuho da raƙuma an yi musu labtu da kayan tijarar quraish da suka kwaso daga ba'if za a kai makka saboda haka suka yi musu dabara suka fito suka ce to in kuka kyale su suka shiga cikin in kuka kyale su zuwa gobe za su shiga cikin makka kuma za su shiga cikin wata mai alfarma a ƙarshen ranar jumadar akira ne in suka kai zuwa ga gobe za su shiga cikin watan rajab kuma tunda an yi istihadin wannan umarni na cewa ba a yaƙi a cikin wata mai alfarma rajab yana daga cikin watanni masu alfarma saboda haka suka ce kada ku kyale su su shiga wannan lokacin amma suna shakka shin wannan ranar rajab ya shiga ko rajab bai shiga ba to saboda kuma suna gudun su shiga cikin cikin haddin harami sai suka kai musu farmaki suka kashe amr ibn al-habrami suka kama a guda biyu daga cikinsu a ɗaya kuma ya tsere ya tafi ya je ya gaya ma suka ɗauko abin nan a wannan tijara suka taho da ita madina ƙuraish da aka je aka gaya musu su kuma suka so ma'aibata musulmi da suke cikin makka suka ce gashi nan a wai wato annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suke cewa muhammad ya ce yana kira ga da'ar allah amma gashi ya yi umarni da ayyaki a wata mai alfarma ina bin allah naku ina kiyaye alfarmar wata mai alfarma a wajen ku ina kiyaye alfarmar wata suka yi ta aibata su cewa gashi nan kun yi yaƙi a cikin harin kun yi yaƙi a wata mai alfarma saboda haka da suka zo suka gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi to a tsayar da shi wannan wa'annan kamammun yaƙi da aka kama su a tsayar da su haka zalika ganimar da aka samu a tsayar da ita ba za a taɓa ba sai Allah ya yi hukunci to abin ya damu musulmi musamman su su abdullahi ibn jahash da su ne suka yi wannan suka yi kan to su dai domin da suka zo suka faɗa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma amartukum bil qital fi haram ban umarce ku da ku yaƙi a cikin wata mai alfarma ba saboda haka abin ya dame su to sai da wannan ayar ta sauko cewa kwarai wannan abin da suka yi suka kashe amr ibn al-hadrami abu ne wanda yake mai girma a wajen Allah ke ta huruncin wata mai alfarma to amma su waɗannan sun kiyaye alfarma wata mai alfarma ba su kiyaye alfarma Allah ga baki ɗaya ba ne aka so jeranta su duk ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ya fi girma da yin yaƙi a cikin wata mai alfarma saddun an sabilillah wanne ne ka hana ka hana sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shiga musulunci da irin su bilal da aka yi musu azaba shi zaka hada da kashe amru ibn al-hadrami a wata mai alfarma ko kuwa kafirce ma Allah da bauta malata da uzza shi za ka hada da kashe amru ibn al-hadrami a wata mai alfarma ko kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuho da sahabbai zai zo ya shiga cikin wata mai alfarma a hana shi shi za ka hada da kashe mutum daya a cikin wata mai alfarma hmm? koran annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi daga makka da tilasta shi ya hijira shi za ka hada da abu gashi shi ne Allah ya ba wai majmu'in su din ne ba suka fi abin da suka yi a'a kowanne daya daga cikin waɗannan ya fi sharri ya fi girman laifi da abin da su suka yi to sannan sai hankalin musulmi ya kwanta saboda haka wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to shikenan a kawo humus kuma sauran ganima ku raba su kuma waɗannan ribatattu aka karɓi fansa aka tura su makka saboda haka kuma duk abin da suke takama da shi na hujja da su aibata musulmi da shi Allah shi da kansa ya ɗauki jawabi tunda ai addinin Allah ake ma to Allah ya ce abin da aka yi ku abinda kuka yi wannan ya fi tsanani a wajena saboda haka kenan a cikin wannan kaga shi dama Allah yake cewa a shahrul haram bi shahril haram wanda yace zai kiyaye alfarma shi za a shine za a kula da kiyayewarsa ga alfarma shi za a kiyaye alfarma a gare shi amma kada wani ya zo ya faki da cewa kai ne tsoron Allah ne kai mai kiyaye alfarma ne kai ba kai mai kai addini ne shi ba zai ba addinin ba amma in ka zo kai ka ce ah haba har kuma kuna irin wannan ah, to kai kai ba addinin kake ba kai me yasa kai baka kiyaye haƙƙi na ba sai ni zaka ce dan saboda addini in kiyaye haƙƙin ka to irin wannan ne sau da yawa wato wato musulmi ba zai zamanto ma'a ba wato kamar rakumi da eh, wanda za a sa masa igiya kawai a jashi ko ina hmm? a ruɗe shi da da kiyaye hurum da kiyaye alfarmar Allah da kiyaye alfarmar wurare masu alfarma a cuce shi a shushe addininsa ba a'a musulunci ba zai ɗauki wannan ba to shine bayan Allah shine sanan Allah ta'ala yace wal fitnatu akbaru min al qatl fitina shine shirka da hana mutane bin addinin Allah ya fi girman laifi bisa yaki ya fi girman laifi bisa kashe kashe wato mutane a wajen kashe wato kisan kashe wanda ko kashe da kuka yi sannan Allah ya faɗi wata ka'ida wala ya yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u ba za su gushe ba suna yakin ku suna yaƙufi ya ku muminai hatta ya kuma an kun in istata'u har sai sun dawo da ku gabarin addinin ka gani kowane addini ne ma kuka shiga a rudda kuka ba a faɗa ba hatta ya kuma ila dinihim a'a har sai sun sa ku kun yi rudda kun koma zuwa ga kafirci bayan da kuna musulmi in istata'u in sun sami iko ishara ga cewa ba za su iya ba shi yasa aka kawo in ashartiya in ashartiya tana nufin wato ashart din nadirul wuku inda ne afkuwa ne sai a kawo da idza yayin domin abu ne wanda yake zai faru Allah bai ce idza stata'u ba yace in istata'u domin da wuya musulmi ya yarda duk kai din kafir to wannan ishara ne ga cewar kafirai matsawar musulmi suna kan addinin su to ba za su taba sakewa da su ba saboda duk barnarsu da duk fasadin da suke yi ba za su taɓa sakewa ba matsawar akwai musulunci a bayan ƙasa saboda haka kada ku taɓa tsammanin kada ku taɓa tsammanin za su zauna da ku lafiya duk irin daɗin muryar da kafiri ya yi maka kamar yadda yanzu obama yake cewa wai ya miƙa hannunsa ga daular musulmi duk irin abin da suke yi da a ba za su taɓa ƙyale ku ƙyale musulmi ba za su taɓa ƙyale muminai su yi istiqama su ci gaba da bin addinin su ba ba su taba kyale su ba saboda ka ci gaba da yakin su a bayyane da a koye to sannan shine sai Allah madaukakin sarki ya kawo eh, tsoratarwa ya ce wa man yartadid kuma an dinihi fayamut duk wanda ya ridda daga cikin ku ya bar addinin sa fayamut ya mutu wa huwa kafir alhali yana kafiri fa ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah waɗannan ayyukan sun ɓaci a duniya da lahira al asalin ma'anar hubut daga habita ya habatu ne min ba sami a yasma'u asali shine wato taguwa ta ga abinci mai kyau a zahiri koren abinci ta ci ta cika cikinta shikenan kuma sai cikin ya bindiga ta mutu don abincin ba shi da kyau to shine hubutul amal wato kamar wanda ya ridda yana ganin zai samu wani abu har sai ya je ya yi ridda kuma sai ya ga kuma kan cewa ɗaya halaka ne wannan Allah ya ce fa ulai ka habitat a'maluhum fi dunya a duniya al'amuran su Allah wato ayyukan su Allah ya bata shine a nan duniya bacin ayyuka ma'ana auren da suka yi ya baci ibadar da suka yi ta baci cinikin da suka kulla abin nan alwalar da suka in sun yi alwala a lokacin ta baci duk wani abu wanda yake yake da wani ta yake da wani asar da musulmi suke samu ya in sun shiga cikin musulunci kamar ba su ganima da ba su fai'u da sauransu duk wannan babu su a gare shi babu shi a gare su wakil akhira kuma aikin su ya ɓaci ma'ana dukkan aikin da suka yi wanda suke tsammanin samun ladansa da za a ba su daraja aljanna ba su da shi a akwai matsala mutumin da ya nan an kayyade riddar da cewa mutum ya mutu a kai da haka ne malamai suke saɓani mutumin da ya ridda mutumin da ya ridda idan daga baya ya dawo musulunci ayyukan da da yayi a cikin musulunci suna nan ko ku su ma sun ɓaci sai ya sake imam malik ya tafi akan da imam abu hanifa suka ce duk wanda tunda allah ya ce ah, wa man yartadid minkum an dini fa yamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum wanda yayi ridda ya mutu ya ce habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah saboda haka duk aikin da mutum yayi a cikin ridda sun riga sun ɓaci don haka idan yayi hajji bayan ya dawo musulunci sai ya sake yin hajjinsa idan ya yi aure daga baya ya dawo sai an sake ɗora masa aure ko da su su biyun ne suka yi ridda suka sake dawowa sai an sake ɗora musu aure imamu shafi'i ya ce a'a idan mutum ya yi ridda sai in ya mutu ne sanin shi zai ci da ayyukan za su faci amma idan ya dawo kafin ya mutu to ayyukansa da ya yi kafin ya ridda suna ne da aka ba za a ce sake aikin hajji ba ya ce saboda ayoyin da suka ce innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi da kuma wannan faqad habita amaluhu fil akhirati min al khasirin ya farkon aya take ومن يف... ayoyin da suke magana akan ridda wanda suka zo mutlaka ba su kayyade da mutuwa ba in ya innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna ba ita nake so ba faqad habita amaluhu fil akhirati min al khasirin ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين إيه ومن يشرك بالله فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين وان دي شركة الله إكل سيباتي كما الله هنا ينادي تكين تابو تكاغنا mutlak aka faɗe shi ba a ƙayyade shi da mutuwa ba saboda haka imamu shafi ya ce ka'ida ce al mutlak ana ɗaukar sa alal muqayyad idan aikinsa zai ɓaci a duniya da lahira idan ya mutu kamar yadda waccan aya take amma ko idan bai mutu ba kuwa eh, idan bai mutu ba to wannan <coughs> za a ɗauke shi akan mutlak ɗin kan ce inda a lahira ne kadai aikinsa zai ɓaci wato ma'ana mafumin in ya mutu kenan don haka abin nan ike ganin kan cewa aikinsa baya ɓaci matsawar bai mutu akan a cikin rundadin ba don haka kamar sahabbai kamar ash'ad ibn qais wanda sahabi ne amma ya ridda a zamanin hurubun ridda ya dawo musulunci to malaman hadith malaman ulumul hadith sun tafi akan cewa su ba ta tabbata a gare shi da gaskiya an batansa a cikin tarjamar sahabbai a bisa masabar imam shafi saboda bai mutu akan riddarsa ba amma wanda ya ridda kuwa ya mutu to wannan shine ba za su ma ambace shi a cikin sahabbai ba إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله wallahu ghafurur rahim to idan an yi narko an ba da tsoro ga waɗanda yake wato a rashin imani da rauro da shakka da rashin yaƙini ya sanya su har suka yi ridda to amma waɗanda suka yi tabaci fa suka dage tare da yaƙin abokan gaba da suke musu kansu sanya su su bar addinin su suka cije to su kuma waɗannan menene a gare su shine za su samu rahamar Allah su ne masu hakikanin kaunar samun rahamar Allah Allah ya ce innal ladina amanu lalle wanda suka yi imani wal ladina hajaru da wanda suka yi hijira suka bar su saboda taimakon saboda kare addinin Allah wajahadu fi sabilillah suka yi jihadi domin ɗaukaka addinin Allah ula'ika yarjuna rahmatallah waɗannan su ne suke kaunar sakamakon Allah su ne suke kaunar rahamar Allah wallahu ghafurur rahim Allah mai jin kai ne ga muminai mai rahama ne a gare su wato raja'i ba tamanni ba ne alamar raja'i ƙaunar rahamar allah yana zuwa ne a aikace ga masu ƙaunar rahamar allah ba su ne wanda suka tara wa'annan sifofi guda uku imani da hijira da jihadi saboda haka ba abu ne wanda zai zamanto a baki ba kawai a'a zai zamanto ne a aikace wanda yake yana zaune baya kiyaye farlan Allah maɗaukakin sarki amma ya ce ai muna kaunar rahamar Allah to wannan shaitan ya masa makaru wanda ke kaunar rahmar Allah shine wanda ya zage dantse wajen bin Allah to wannan shine yake kaunar rahamar Allah bil haqqi da gaskiya Allah ya sanya mu a cikin su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk